gyara akwai takardu guda biyu masu matukar muhimmanci da zan karanta su jama'a su bayar da kulawar su sosai da sosai in ka ji ta farko kar ka tafi sai ka ji ta ɗayan wannan takarda ta farko wata baiwar Allah ce ta rubuto ta daga university ta ce assalamu alaikum malam mahaifina ya hana masoyina ya aure ni don shi talaka ne ni kuma wannan bai dame ni ba saboda yana bin musulunci sawu da kafa kuma yana ɗan kasuwancinsa na tabbata zai iya samun abin da zai rike ni da shi ni kan ko kusa kasancewar shi talaka bai dame ni ba ko da a cikin rumfar zana zai zauna da ni ni na yarda ya aure ni ya zauna da ni arziki na Allah ne kuma mahaifin nawa ya ce da ni sai kin yi digiri kin ƙara tsada kan in aurar da ke idan kin yi karatu ba za ki sha wahala ba ko da bayan mutuwa ta ko mutuwar mijinki rayuwarki rayuwa fa akwai wahala a yau likan wallahi ba na son kowa sai shi wannan saurayin kuma wallahi na mutu a yi mana aure ba tare da ɓata lokaci ba amma dole na bar ra'ayin babana don ina jin tsoro da kuma kunyarsa a dole ya saka ni jami'a amma abin haushi da takaici shine akwai wata club wato ina karantawa ne yadda ta rubuta eh, akwai wata club a cikin jami'a ta sirri ta munafukan malamai da 'yan iskan ɗalibai maza da mata da lalatattun manyan gari ajandar su abu guda ɗaya ne tak shine sun rantsewa shaitan cewa sai sun yi disbajinin ɗin duk wata budurwa a jami'a ko yar wace ce kuma ko ta halin kaka ta hanyar ƙawaye kuɗi yaudara dabara tsoratarwa sihiri ƙarfin tsiya ma'ana duk wata ya da ta je jami'a sai an kama ta an kawar da ta ko da ƙarfin tsiya akwai wannan ƙungiyar ta sirri a yanzu a cikin jami'a ta kunshi waɗansu daga cikin malaman jami'a da waɗansu daga cikin ɗalibai maza da mata kuma ana amfani da kowane irin abu malam dan Allah ka yi bayani gamsassu kan wannan tambayoyi ta gidan tv da rediyo a cikin ramadan an fi sauraron da kuma ɗaukar nasiha a cikin wannan wata ko allah zai sa mahaifina ya ji ya wa'azu tambayoyin na wasu ne malam yanzu idan na fada hannayen waɗancan fasikan allah ya kiyaye shin zunubin nawa ne ko na mahaifina abu na biyu abu na biyu labarun retin tana nufin fyaɗe a jami'a ɓoye su ake yi domin gudun jinjin kunya da tsoron ɓacin suna 'yan mata ko da an yi musu fyaɗe ba sa faɗa dan sunanki zai ɓaci kuma za ki ta jin kunya ana ganin ki da abin ta ce amma kusan 95% na budurwayen jami'an nan an lalata ta ce da rana tsaka ma akan kama yarinya budurwa cikin mota a yi nesa da ita daga inda idan mutane suke a cikin jami'a a yi lalata da ita sannan a ba ta kwayoyin hana ɗaukar ciki kuma a ce da ita ko yaushe in kika buƙaci irin waɗannan kwayoyi akwai su kyauta kya iya holewar ki yadda kike so wasu matan daga nan fa shi kenan sai su zace cikin tafarkin lalaci ta hanyar shan waɗannan kwayoyi tambayar anan ita ce shin amfani da irin wannan magani shin ko ba kisan jariri ba ne na uku malam me yasa ba kwa yawaita nasiha akan ire-iren waɗannan matsaloli ina tsoron Allah zai tambaye ku ku malamai wallahi yawancin iyaye gafalallu ne bisa ababen da ke faruwa ga 'ya'yansu mata a jami'a ai koyaya mutum ya yarda da ya yarda da 'yarsa akwai hatsari a cikin al'amarin Tun da aka lalata su rana tsaka da ƙarfi da yaji ba don suna so ba ba wai don su yan iska ba ne malam dan Allah ku yi kasakasai na musamman akan hatsarin karatun ya mace a jami'a misali munafukan malamai suna kayar da 'yan mata daga jarabawa idan sun ƙi miƙa wuyansu a yi lalatar amma waɗanda suka miƙa wuya kuwa tun da farkon fari ba za su faɗi a jarabawar ba don Allah ci ko faduwa na ya mace a jarrabawa ta jami'a ba ya zama abin ta da hankali ba ma idan an ce irka ta ci jarrabawa ba ko da kokarin ta ci jarrabawan ai wannan zai kawo zargi ga iyayen arziki ba za su nasu ba lalle sai ya mace ta yi karatu a irin wannan wurare ne dole ne sai ta yi hakan tambaya ta hudu yanzu idan na yi wa mahaifina waye na ƙi karatun na ki karatu kotu ta aurar da ni ga wanda nake so ina da laifi a wajen Allah malam dan Allah kai wa iyaye nasiha su aurar da 'ya'yansu ga masoyansu a kan lokaci don wallahi kusan ɗari bisa ɗari na 'yan mata ba mu da haƙuri kunya ce take hana mu mu bayyana wa iyayenmu hakan shin ba za su tuna yadda suke ji ba idan su sha'awa ta sa suka matsu da junansu ai mu ma 'yan adam ne kamar su muna natsuwa iyayenmu mata su ya kamata su taimaka mana su aurar da mu da wuri kafin a saka mu a jami'a kuma yawancin 'yan matan da suke sha'awan karatu a jami'a suna yin hakan don neman duniya ne kawai ba don saboda neman lahira ba hakanan iyayen ma da suke matsa sai 'ya'yansu sun yi karatu a jami'a din su ma don neman duniyar ne kawai ba don neman lahira ba a ƙarshe malam don Allah a karanta wannan wasiƙa gaba ɗayanta ga iyaye a TV da rediyo su san halayen da 'ya'yansu mata suke don na san akwai irina da yawa kunya da tsoro ne suka sa muka yi shiru ni kam na gamsar sauran ku malamai ku shaidawa sauran jama'a Allah ka zama shaida malam dan Allah ka yi mini addu'a Allah ya kare ni daga sharrin fasikai da shaidanu kuma Allah ya sa mahaifina ya aurar da ni da wuri ga duk wanda nake so Allah ya saka da alkhairi kusan abin da ta faɗa kina a cikin takardarta in ma na ketare waɗansu kalmomi to kila nauyin su yayi yawa ta yadda bai dace in faɗe su wannan shine hakika na abin da ya faru kaga wannan ta wakilci ɗaruruwan ƴaƴan musulmi da suke karatu a university ko a waɗansu manyan higher institution na na gwamnati shine abin da ake ciki ko shakka babu iyaye sune ne abin tambaya na farko ranar tashin kiyama tunda manzo Allah ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati ban tsammanin wannan takarda tana da bukatar wani dogon taliki abinda nake so in ce a nan gurin za ku zama shaida akwai kamar shekaru uku ko hudu da suka wuce muslim brotherhood forum sun shirya wata lacca a masallacin shek abaji wanda muka gabatar da ni da professor abubakar mustapha na yi wannan maganar na illar lalata 'yan mata a university ma'ana tun shekara hudu ko biyar da suka wuce kuma a cikin kowane karatu a shekara in na samu dangantakar magana sai na shigar sai dai kuma dambu idan ya yawa baya jin mai kamar yadda hausawa suke cewa to a nan gurin akwai hanyoyin da za a warware wannan matsala ko a rage su kada matsala dan ta yi girma ta fi karfin mu ta kowane hanya hanya ta farko ina amfanin student union tunda kungiyar ɗalibai ai an kafa ta ne a asali don ta kare muradun ɗalibai ta hanyar ta za a iya tsayawa a karo a kare haƙƙin ƴaƴa mata da ake tursasa su ko malamai ko kuma ɗalibai yan uwansu idan wannan ba ta yi ba kila waɗansu daga cikin ɓata garin suna cikin student union din ƙungiyar ɗalibai musulmai muslim student society ya kamata ya kasance sun yi ƙarfin da duk wata ƴa da aka tursasa ta idan suka san wanda ya tursasa ta su bi mata kadunta sawa'un cikin malamai yake su shiga tsakanin ɗaliba ɗin da malamin da ya mata wannan cin mutuncin ko ɗalibin zuwa ga wajen hukumar jami'a su tsaya tsayin daka sai an kare haƙƙin ƴaƴan musulmai kaga za su iya yin abin da za su iya yi wanda zai kawo ragowa na wannan barna na farko hukumar jami'a dan mai jami'a za su san cewa akwai malamai da suke irin wannan ba za a kore su ba wannan ya ci karo da ka'idar aiki da karantarwa da bada ilimi ya saba wa dukkan wata doka ta dan adam a banka kasa banda ma dokar Allah da ta sauka daga sama hatta dokar kafirai ba ta yadda ba cewa kai rashin din ya mace abinda arna suka ce in ta ba da kanta babu laifi amma a yi rafin dinta ko malami ya tursasa ta ko ta ba da kanta ko ta biya jarabawar ba haka waɗansu ɗalibai na akwai takardun da na samu da dama waɗansu ba daga university ba ne daga waɗansu manyan high institution a nan gurin cewa malami za ku rubuta jaraba sai ya zo na cewa sai kun bayar da kuɗin biro duk wanda ya bayar da kuɗin biro to zai samu maki wanda ya bayar da kuɗin biro kuma zai faɗi wannan jarabawar sai ya mamaye shekara akwai malamin da matar aure ya tursasawa yayi ta kayar da ita shekara biyu a jere a waɗansu daga cikin makarantu a nan garin har sai ta yadda yayi fasikanci da ita ko da ke daga baya mun ji an yi bincike an gane sai an kore shi to amma ire-iren waɗannan ɓata garin suna nan har yanzu kaga hukumomin jami'o'i da hukumomin manyan makarantu dole su tsaya tsayin daka dan amana ce Allah ɗora a wuyansu wallahi Allah zai tambaye su ranar tashin kiyama in dai har mutum ba zai iya kawo gyara ba gare ya murabu zai sauka daga mukamin da aka dora masa ba aiki ne na shugaban jami'a kadai ba dukkan wani shugaba na faculty dukkan wani dukkan wani dean na faculty dukkan wani head of department dukkan wani mai fada aji dukkan wani member a senate na university zai zama abin tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama tunda wannan abin ruwan dare ne kowa ya sani ba za a dora shugaban jami'a na wuce kadai ba dole a haɗu da waɗancan sauran sai dai kowa gwargwadon mukaminsa da zai iya influencing din makaminsa wajen tabbatar da gyara gurgurdan yadda zai zama tambaya a gaban Allah ranar tashin kiyama sannan na uku iyayen ɗalibai din dukkan wani wanda yake mai faɗa a ji a garin nan yasa tana jami'a kuma kila yasa tashi da cikin wannan hadarin ko tashi shiga ko tana ciki ko za a shigar da ita nan gaba akwai yaran da za su sa hijabi a sa direba tuka mota ya kansu babansa ya fita ya cikin farin ciki ta fita daga hijabi amma tana shiga cikin jami'a za ta shiga hostel ta cire wannan kayan hijabin ta sashe da wando a ɗakin ƙawayenta a cikin university da su za ta yi tsirara sai daidai lokacin da direba ya zo ɗaukanta sai ta sake shiga ta cire wannan sai ta goge gashin bakin da talamta akan laifanta sai ta wato jan bakin kai da ta talamta a laifanta ta goge shi ta gyara sai ta sanya hijabi ta rufe kanta direba ya zo ya kunso ta kuma ya kawo ta gida akwai yaran da suke haka ba wai anan bane kadai ba irin ba su na Kano muna da wannan matsalar ballantana abu zaria da mun yi sakaci an kwace daga hannun mu ballantana na university na maiduguri mun yi sakaci ana nema a ta daga hannun wannan shine illar da muke shine sakacin da muke da haka iyaye duk wanda yasta suke university ya kamata su yi wata kungiya ta musamman su je su zauna da hukumar jami'a su zauna da shugabanni na jami'a akan matsalolin da 'ya'ya mata suke fuskanta kuma wani abin ta kai da ban haushi yawanci yaran da suka fi kowa iskanci a cikin jami'a yaran yaran manyan gari ke su suke da motar shiga da ranar Allah su ajiye su dauki yarinya karfe da yake suna kuka su sata a cikin mota su ja su suna da girma duk inda aka je gindin wata bishiya gindin wata fulawa za a yi fasikanci da ita kuma a take ta kuma a cewa an yi rajistar haka za a ce ana welcoming ɗinki da shigowa kungiyar yan iska dole ki bada kai to wannan ko da a garin da shaidan ne shugaban kasa ai kawai abin da za a iya kenan irin fasikancin da za a iya kenan da haka iyaye sai su tsaya da ka sannan ragowar malamai wanda su ba ta garin ba na jami'a ya kamata su tsaya tsayin daka su yaƙi yan uwansu malamai da suke wannan rashin mutunci da in ba haka ba suna bata musu suna kenan wannan shine wajibin da ke kan kowa a gaskiya wannan yarinya da ta rubuta wannan takarda ta riga ta sauke nauyinta ita abinda za ta iya yi kenan ba ta da wani iko sama da haka kuma ta faɗa wa mutane kuma anan muna ƙara ce miki ita ku ita ki laha masa fati ki ji tsoron Allah gurgurda yadda zaki iya ki kare kanki ki cije ki tashi ki sallah cikin dare ki roƙi ubangiji ubangiji ta Allah zai kare ki daga sharrin wannan fatuka sauran kuma shugabanni kowa ya ji ba lalle bane abin da na kawo nan ya zanto shine solution amma Allah kalli ban bar ku hannun ku rabbana ba na dan bayar da wani abu a matsayin shawara sauran shugabanni suna ji mai girma mataimakin gwamnati jihar Borno yana ji yawa excellency kaji matsalar da take university waɗansu daga cikin jami'an gwamnati da suke cikin masallaci ko waje sun bi waɗansu daga cikin dattijai na gari waɗanda suke da faɗa a ji ko tsofaffin ma'aikata a jiha ko a tarayya duk suna jin wannan kuma za su ji mutu akwatin talabijin na tabbatar mai girma shi barno zai ji mutu akwatin talabijin ko ta gidan rediyo na tabbatar manya masu faɗa a ji za a ji wannan wallahi tallahi nauyi yana kan ku sai Allah ya tambaye ku ranar tashin kiyama ya zama dole idan mutum ya yi iyakacin naki abu ya fi karfinsa Allah ba zai tambaye shi ba ya yi iyakacin yadda zai iya amma wallahi in bai ba sai Allah ya tambaye shi daga karshe ya yan uwa ina godiya